Wata kotu a ƙasar Indiya ta yanke ma wani tauraron ɗan wasan ƙasa mai suna Salman Khan hukuncin zuwa gidan kaso na shekaru biyar. Saboda bankaɗa wani mutumi da ya yi da ke tafiya kan titi wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwarsa. Ga wani matashi mai suna Isiyaku Yaro da ke wata jama'a a Indiya. Sunana Isiyaku Yaro daga Ninchin University, Jaipur, wato Rajasthan kenan India. an kama shi ne da shan barasa a wato cikin mota yana driving da kuma bige wani wani mutumi da ke tafiya a ƙasa shi dan wasan ya gwada cewa shi da direba din shi ne tare da direba din shi ne kuma direba din shi ne wannan laifi fasinja in ja da kotu yau ne aka yanke mai hukuncin wato mai tuka motar ne ya yi banka ba ma shi salman kan ɗin ba eh shi direba din su ne ke tukin amma kotu ta ce su zan su dai sun yi considering ɗan wasan kenan shi wato salman khan kenan to ya 'yan garin musamman matasa ke ɗauka wannan hukuncin da aka yanke wa salman khan eh to gaskiya wasu suna duna bakin cikin su ga yanayin abin musamman don duba yanayin shekarun da aka ja ana yin wannan tun da hatsarin ya faru ne tun 2002 kuma yanzu haka kusan shekaru sha uku kenan su sun gwada bacin ɗan sa kan faruwan abu To Malam Isiyaku kai me zaka ce game da wannan hukuncin da aka yanke wa Salman Khan duk da cewa tauraro ne a ƙasar? Eh to gaskiya hakan da yana nuna wannan sosai kuma suna sun gwada cewa eh lallai suna da ƙarfi wajen hukunci da hukunta manyansu kuma duk wanda ya za a hukunta shi.